a maricance ne dai wasu mahara da ake sauce a yan kungiyar boko haram ne suka kai hari kan ƙauyen dalori da ke karamar hukumar kwandiga a jihar borno wadda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu wannan hari da ya shine mafi muni tun shigowar wannan shekarar shida da wasu mahara suka kan jama'a shirin gani da idanu sun shaida muryar amurka cewa mahara sun shigo da yawan gaske ne sannan suka dinga buɗe wuta kan mai uwa da wabi kuma suka dinga cilla wuta akan gidajen mutane ita ma rundunar sojan ƙasar ta tabbatar wa manema labarai a lamarin cewa waɗannan mahara sun halaka mutane da dama sannan suka raunata wasu sai bata faɗi adadin mutanen da suka rasa rayukan nasu ba da kuma mutanen da suka samu raunukan a sanarwar da bai magana da yawun rundunar sojan shiya ta bakwai kanal mustapha an kai aikewa manema labarai ya ce yanzu hakan jami'an su na nan na ta aiki na ganin cewa an bi sawon waɗannan mahara ya kuma ƙara da cewa mahara sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke dalori sai dai jami'an nasu sun katse masu hanzari da kuma tattabi coordinator hukumar samar da agajin gaggawa da shi a arewa maso gabacin najeriya wato alhaji Alhaji Muhammad Kanar shaida min cewa su hukumar su kadai ta kwashe mutane 36 da suka rasa rayukansu da kuma wasu 36 da suka samu munanan raunuka yayin da ayan kungiyar sa kai na Sibilan JTF su ma sun yi wannan jigila da kuma ita kanta kungiyar Red Cross gama dai abin da ya shaida min cewa tarho kamar haka ah, mu ma mu 36 muka dauka akwai Sibilan JTF eh. wanda sun ba su ma da yawa za su fi goma muna ba da kan arba'in kan a gama talatin da shida. Talatin da shida, ok. Wanda suka ji ciwo ne ko suka rasa rayukansu? Wanda suka rasa su talatin da shida kuma a sun ji raunuka. Akwai kuma akwai kamar sama da mutanen sweden jtf suka dauka ah, muna kokarin da a ga kan an hada ana biya ah, nan da awa ɗaya muna kyauta zaton za su gama insha Allah. Zan ka kamar akwai wannan batu da aka ce akwai mutanen da suka gudu don tsira da rayukansu suka je wani kauye da ake kira gomari kirikiri na ma an samu tashin wani bom ko kuna da wannan labarin? Eh akwai dai wanda suka gudu suka taru a wani guri da kuma ya dan bakunar bakin wake ya shiga cikin su ya ya tada bom Nema aka fi samun mace-macen da yawa ah, shi ne da yawan gun da aka samu a ah, babban laruri wanda ya kawo mutane suka mutu a take a guri da yawa. so kamar su wannan mutane da suke wannan ƙauyen zai na suke ai ai mutanen duk an baje ba kowa a garin rahotanni dai na nuna cewa an kona dukkanin gidajen da ke wannan ƙauye haɗa da dabbobi da kaji da kuma kayayyakin abinci baki ɗaya ka kuma ɗaya daga cikin mazauna wannan yankin da ya shaida min yadda abin ya wakana a daren jiyan kamar haka mutanen gari duka sun gudu sun fita babu shi shi kuma ne sun iso zamari kare kare sai suka tsaya a wajen suka a sassani a wajen suka suka tsaya su waye suka tsaya a wajen gomarin eh su mutanen dalorin da suka fito wanda suka gudu daga can garin dalorin eh na suka zo suka gomari kare kare sai suka fita da kansu gomari kare kare shi ma wani kauye ne eh kauye ne kusa da Maiduguri sai sai mata sun zo sun kai su zo na Lingawo sai da sun wannan lamari dai a iya cewa shine mafi muni tun bayan harin da yan bindiga suka kai garin Baga ganin da har yanzu ba samu kididdigan irin barnan da aka yi ba da kuma mutanen da suka bace wannan har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ba samu komar waɗannan mutane ko kuma kididdigan irin barnan da aka yi na rayuka ko kuma dukiya ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya